A Nijar, yaran ma'auratan da suka rabu suna fama da sakamakon barkewar dangantakar iyayensu. Wasu yara suna fuskantar tashin hankali a zahiri daga matan ubannansu. A Yamai, galibi matan da aka saki suna kan kukansu ga kungiyar FEV mai yaƙi da musgunawa yara da mata domin warware matsala. In ji Alzuma Traore Ibrahim mai kula da tsare-tsare a wannan kungiya. A cikin mutane goma akan samu yara takwas da suke cikin matsanancin hali. Za ku ga shaida bugu ga jikin yaran. Mun samu yara da yawa da aka fitar daga makarantar boko saboda yare ne waɗanda suke aikace-aikace na gida ba ma iya cewa aikin bauta ne amma aiki ne da wani karon yake da wahala bai kamata yara su yi ba ganin shekarunsu 'yan shekaru tara zuwa goma sha Metar Amadu kadijatu mai ilimin lauya ta shaida cewa galazawar da yara ke sha daga matan ubannansu al'ada ce da ke faruwa tun fil azal. Zalunci daga kishiyar uwa yana nan tun lokacin da baya da wani wani alaka da bautar zamani tunda yau kishiyar uwa ba ta sa yaron wani mummunan wuri ba ta neman kuɗi da wannan yaron ni na gwamnati a bar shi cikin abin da ya shafi jalumci da tashin hankali ga yaro karami kundin dokokin shari'a bai tanadi hukunci kan wannan lamari ba in shi metar amadu kadijatu sai dai duk da haka ayar doka mai lamba 222 ta wannan kundin ta tanadi hukunce-hukunce a game da duka da jiyar da rauni da aka aikata da gangan in ka ɗauki kundin hukunci hukunci babu wani takamaiman hukunci da ya shafi zalunci kawai bugu da rauni kwai a shafin layin 222 ana iya sa shi bisa bugu da rauni akwai diyoyin da za a biya akwai hukuncin shari'a na watanni uku zuwa shekaru biyu diyoyin kuma suna kai jika goma zuwa jika ɗari ko ɗaya daga cikin shari'ar kaɗai in al'amarin ya ƙazamce yana kai watanni shida zuwa shekaru uku diyar kuma na iya kai jika ashirin zuwa jika ɗari biyu Domin ganin yaran da ke fuskantar duka da jin rauni daga matan ubannansu ko mazan uwayensu sun ji daɗin rayuwa a cikin iyali. Maitar Kadishatu ta yi kira ga kotuna da su bullo da matakin darajanta waɗannan yara.